yanzu dare ne na juma'a sha 11 ga watan jimadal akhir ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da biyar daidai da goma ga watan april shekara ta da 2014 wannan shine kasan na da da saba'in 178 daga cikin jerin giyan karatattukan sahihu muslim na al'imam muslim wanda fadilatu sheikh muhammad awwal adam albani ya ma wannan karatu ta ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi hakikanin gaskiya duk mutumin da zai tasa waɗannan littattafai sayihu muslim sayihu bukhari sharhu sunna sunan nasa'i a fatawar hamawiyyatul kubra tariqus salihin da kuma alfurkan bai na auliya rahman da tafsirin alkur'ani mai girma a ce an karantar da al'umma waɗannan ilmomi a ce ba su san annabi ba to waɗannan al'umma suna da matsala ina fatan mun gano wannan da kyau wannan tije duk abin da ake neman yi ma al'umman musulmi wallahi yayi kuna fahimtar wannan da kyau ko jama'a abin da ya kamace mu shine madagi waɗannan karatuka ba wai su kenan karatukan da malam yake shi kaɗai ba banda wanda ya riga ya karanta ya karantar ya ƙare su waɗanda yake sa ran zai karantar banda littattafan da ake karatu a cikin aji wannan bawan allah muna roƙon allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi ya yi iyakan abin da allah maɗaukin sarki ya nufa na yi ma addinin musulunci hidima asamin ɗin da allah ne ya bashi assignment din ya zo ƙarshe allah duk yanda aka so a ƙara mai sakon guda allah ba zai ƙara ba muka maimaita wannan ne saboda ƙara natsar da al'umma su gane cewa allah maɗaukin sarki ba wai ƙin malam yake da ya ɗauke shi a wannan lokacin ba ya fi musan shi wasu na cewa sai lokacin da aka jika aiki sanda ake buƙatan shi sannan ne allah ya ɗauke shi eh haka ma allah ya ma mai gidan nashi da allah madaukin sarki cewa ra'aitan nasa ya da fi dinillahi afwaja sanda jama'a suka gamsu da da'awar sanda jama'a suka marabci da'awan sanda na kusa da na nesa suka yi saranda da'awar za su bi suka yi ayari ayari suka rika yo ganganku garuruwa masu nisa suna zuwa suna musulunta al'amarin addini yana ƙara faɗi al'umma suna ƙara amintuwa da da'awar annabi sanda jama'a ke buƙatan a zauna a yi tarbiyyansu kamar yadda aka yi tarbiyyan na farko da allah ya ga aikinsu ya ga imaninsu ya yaba masu ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qawli fatih wa qatan irin yadda allah ya gamsu ya aminta da su lokacin ne allah maɗaukin sarki ya ɗauke manzan allah <clears throat> kuna fahimtar wannan da kyau to wannan haka allah maɗaukin sarki yake Sunan shi ce lokacin gwagwarmaya da annabi isa ya ɗauko yake lokacin da ake ƙoƙarin fahimtar addini 'yan adawa sun yunƙuro a lokacin allah maɗaukin sarki ya ɗauke shi cancak aka dakatar da rayuwan sai zuwa ƙarshen duniya zai dawo ya dasa daga inda ya tsaya allah maɗaukin sarki yana da hikimomi yana da abubuwan da ya tsara don ya gudanar da al'amara kamar yadda yake so in allah yana son ya bayyana darajan wani gwani sai allah maɗaukin sarki ya mai haka abun mamaki an ta 'yan siyasa salo-salo iri-iri an ta mulki irin na soja iri-iri da fusaku da matakai da kama karya iri-iri an yi ba iyaka amma kuna tsammanin an yi gwamnati irin gwamnatin su ta fawa balewa wasu saddauna wanda aka yi ta shekara shida an yi irinta allah maɗaukin sarki ya sa a ɗauki ransu ne kuma kun ga ta irin hanyar da aka ɗauki ran waɗanda suka biyo bayan nagari da na banzan akwai wanda ya kwatanta irin abin da suka kwatanta a san da ba a da dukiya irin nasu ake da dukiya ɗoriya a kan nasu ake da hanyoyin samun arziki ake da komi amma an kasa kwatanta irin nasu don allah maɗaukin sarki ya bayyana darajan waɗancan ne mun gano wannan da kyau ko to kakku taba raba ɗaya biyu malam albani mana sa ran haka allah madaukin sarki ya mashi shi yasa yanzu ba ja da baya za a yi ba ba rauni za a yi ba ba fushi mutum zai ce to cin da ma haka ne to bari in a ai yanzu ne za a fara aikin kamar kai ne a cika maka baho guda da su kola. sai ka ce kai anya a yanzu ne aiki ya faru mun gano wannan da kyau ko to kuma dole mu tsayu mu karasa wannan aikin shi yasa inda kana zuwa majalisin nan so biyu ne so uku a mako yanzu aiki ya same ka sai ka lissafa so 21 za ka zo a mako kenan kullum kana da bukatan ka zo so uku kenan domin ana son a kyankyashe albaniyawa ne yanzu ba don komi ba sai don kai wanda yake kin albani kana tsammanin zai soka to in misali ka zauna yadda kake to ah, shi kenan ai abin da ake son a tabbatar na addinin da a tama ma annabi aikin isar da amanan da Allah ya bashi in ka koma kai da barkai zaune aikin ba zai yiwu ba ko kuna tsammanin mala albani da hamasa da jahilci waɗannan abubuwan matakin farko shine ikhlasi mataki na biyu kuma wallahi sai da ilimi shi sa wahayin farko na addinin nan da aka fara shine ikara ku yi karatu kuma in ka bi waɗannan ayoyi guda biyar na farko farkon sotul alaq za ka same su ayoyi ne da suke magana a kan ilimi kowane fanni domin jiyan da allah maɗaukin sarki ya fara bayani irin yadda ake halittar ɗan adam an shiga ilimin science an shiga ilimin kaza an shiga komi an bayyana maka cewa a shiga a yi domin mai domin ana da bukatan wannan al'umma da ilimi ne yanzu ake kalubalantar komi to ilimi mafi mahimmanci shine ilimin addini duk inda aka taba ka a fuskan addininka a ji ka gangaren ne kai ban gano wannan da kyau ko wallahi kuwa a ji ka gangaren amma a same ka kawai shikenan an ji an maka naɗi shikenan ka zama gwani haba malam ai gwani za ka ji gangaren yana ce mashi wa gangaren kafi gwani ne gwani ciki da shakka mun gano wannan da ke ku wannan takuri ne ko ta ce ko haka gwani yake cin da mukami ne na hadda na naɗi ina fatan mun gano wannan da kyau a same ka duk fannin da aka taba a jika fas fas kake baka da matsala amma wallahi in baka je ka koya ba ka ce za ka ɗauki littafi ne kai nazari ko to kawai nan sai an gane wallonka domin malam albani yanzu ya riga ya fantsama wanda ya karatu gaban malami ana sani wanda ya je sai littafi ya nazari yana zuwa shi ma za a yi za a sani ina fatan mun gane wannan da kyau shi sa ya zame mana lallai ya zame mana dole mu miƙe mu kamar muna yi da gaske ana fahimtar wannan da kyau yanzu bai ishe ku ba duk wasu waɗanda suke bani da nuna isa na ilimi akwai wanda ka taɓa jin ya yunƙuro ya ce zai buga da wannan hurtumin ka taɓa ji cikin 'yan ɗariƙa ko cikin 'yan shi'a ko cikin kiristoci ko yahuda ko wani mara kunya ka taɓa jin wanda ya zo ya ce albani ya mai rana a tattauna kun wannan me yasa Allah in ya ji yadda dirin abin yake shi da kanshi daga nesa zai sheka ya ce ba zai iya ba sai ka ga 'yan bid'an yankinku suna tsoron tattaunawa da kai ba kai suke tsoro ba shi ake tsoro ganin ake yadda yake haɗaɗɗe kai ma a haɗa kake sai ka ga huhu keken ɗan bid'a yana tsoronka me yasa ke tsoronka ga kaɗan firin ɗan magyazo abin kaman a hure amma sai ka ga ya sheƙa da gudu kaman shaɗan ya ji kiran sallah lahudurat yana gudu yana tusa dan me kar ya ji kiran sallah haka yake shakkan ka wallahi ba kai yake shakka ba yana shakkan abu abdulrahman ne muhammad awwal adam albani saboda duk fannin da ya ɗauko yake bayani sai ka ɗauka wannan bawan allah kamar bai san wani fanni ba sai wannan a kowace irin ƙadiyya kuwa mun gano wannan da kyau ko yau in ba albani ba kai ka taba ji a zo a ce intanet baiwar allah kuma in ka bi sai ka ga haka ne ba za ka san intanet baiwan allah ba ne sai ka san intanet din kuma sai ka ce wai me zai faɗi yana malamin addini mun gano wannan jide zo yake bayani akan masu niyya idan babban malami masani wanda ya kai kolo-kolo na ilimi ya ji albani sai ce kai wannan wani irin malami ne wanda yana ƙara ma ilimin shi ilimi idan wanda ya ɗan kolo ne yau ya fara neman ilimin ya ji albani sai ce kai wannan wani irin mai tarbiyya ne wanda yake son ya ɗauke ni ya tafi da ni daidai da zamani na wallahi kowa albani in ka ji karatun sai ka ɗauka takalmi ne daidai da kafanka ba wanda zai ce karatun yi mai yawa ko ya ce mai kaɗan ko abin da ya kama da haka wannan magana da nake faɗi ko kun isa ku gazgata ta aiga kasusuwa nan to balanku yanzu wajibi ne mu daki mun gano wannan da ke ku mi kaman muna yi da gaske wa fi zalika falyatana fasl mutanafisun kuma kada ku ce kalubale ba zai taso ba a akwai kalubale iri-iri amma kalubale ba zai sa mu ja da baya game da abin da aka bar kan shi ba mun gano wannan da kyau ko saboda sanda annabi ya rasu ya bar asu abubakar ai kalubale iri iri ya taso wasu ka ce zakkan ne ba za su bayar ba wasu ka ce za su yi zakka amma ba za su yi sallah ba wasu ka ce a su addini ne ma sun fasa ga yahudawa ga kiristoci ga maguza sun yi kuro za su ɗau fansan abin da aka yi masu abubuwa iri-iri sannan annabi kuma ya rasu ya bar su da kingin bala'in mutul kazzab wanda ya iddi'a'in nubuwa kwana kaɗan saja ta taso mun gano wannan da kyau abubuwa iri-iri suka taso sannan a cikin gida kuma ga 'yan ƙananan motsi suna yunkurwa kowa na ƙorafi musamman akan jeshi osama cewa wasu ce a dakata wajen tura rundunar so daga matsalolin da ake fuskanta wasu ce a eh, a tura ta amma a canza kwamandan yakin wasu ka ce a'a ba ma wai a tura ta bane a a rushe zuwanta ne ba ke da sayyidina abubakar ya ce kai maganan canza kwamanda bai taso ba annabi ne ya ayyana shi no going back magana daga tura runduna sai wani lokaci na nan gaba a tura ya ce yanzu nan za a tura ta koda ko kafirai za a zo su ci madina da yaƙi karnuka na kama zannuwan matan annaba suna ja ya ce wallah sai na tura rundunar nan ba zan basu su kare waɗannan mutanen ba bayan da ba a yi da na abubakar bai ce wallah sai ya tura su ku kalli irin da ya matsalan da ake fuskanta ya ce annabi ne ya ce a sanda rundunar ta kama ta nan sai kafiran da ke garuruwan da rundunan take bi take wucewa ta garuruwansu sai suke ce a mu da ake kawo mana labarin cewa waɗannan mutane sun yi rauni sun tsoro da sun firgita za mu je mu tattake su kuma su ne suka ɗiban waɗannan rundunan ma suka tura waje to waye sanar da ku irin ƙarfin da suke da shi a madina ashe mai gidan ya tsara masu yadda za su firgita nesa ne don su iya da na kusa suka je kwana kaɗan allah maɗaukin sarki ya musu baiwa suka yi nasara abokan abokan gaba da suka tashi dawa sai suka canza hanya kunga sun firgita kafiran nan ɓangaren da suka tashi dawa sai suka sharan randa sai suka firgita kafiran wannan ɓangaren suka dawo sai kasance tsakiya ne kawai yanzu matsalansu gaba ɗaya na nesa sai suka tsorata runduna ta dawo aka haɗa ƙarfi da karfi aka yaki makiya Allah kai jama'a sanda karya yaƙin musailamatul kazzab ya shiga wannan hadika wannan lambu nashi da sojoji dubu saba'in wai fa gudu yake gudun kwatar rai ya ce duk wanda ma zai kwaci ran shi kwaci ran shi yayi nan suka runtuma ya tafi da sojoji dubu saba'in mutum nawa ya iya batarwa jimar ba in za mu dage mu yi wannan aiki mu dage mu yi wannan aiki ka ɗauka malam ya tafi ya barka da amanan wannan aikin a zariya kake fitaskun kake a ina ko a ina kake wannan aikin na mai gidanka ne rasulullahi kun gani malam ya ɗauka ya iya a samun ɗin da allah ya mashi daman ya yi kai kuma sai ka dasa daga nan wannan addinin ku to ina son in gaya muku kamar ka ce mota ce allah da kanshi ke tuka abin shi duk wani malami da kaga ya taso to kwandasta ne kiran mutane ke su shigo kira yake kira yake idan allah maɗaukin sarki ya kawo ƙarshen aikin kwandastan wannan motar don mota ita ce islam mutane ciki su ne musulmuna in allah ya so zai maka ya sai ya maka arziki irin arzikin da ya ma albani da jafar sai a ɗauki ranka a wannan fuska idan allah maɗaukin sarki kana kwandasta bai maka gamdakatar irin nasu ba sai ka sa son zuciya fa'at ba a hushe tsawani fakana min algawin ga ilimin amma na shirme ka sa son zuciya sai allah maɗaukin sarki han kaɗar da kai amma addinin ku allah sai ya ci gaba ana fahimtar wannan da kyau ko shi yasa mu dage mu yi kamar muna yi da gaske karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ɗaya ga musulmi in ba manta ba mun karanta hadisi wanda a cikin hadisin nan an haska mana duk abin da zai faru a filin kiyama kuma al'imam imamu muslim ya kawo wannan hadisi a kitabul iman a babu bayanin adina ahlul jannati manzilatan fiha wai wane ne wanda yake da matsayi yake kan mataki na ƙasa can daga cikin 'yan aljanna shine fa za a gaya mana to wannan yana daga cikin abin da dole ka imani da shi na abubuwan da zai faru a ranar tashin alkiyama sannan kuma ana son a ƙara ɗaukanka a kai ka a bayyana maka irin matsayi da martaba da ƙima da ɗaukaka da allah maɗaukin sarki yawa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin duk wannan ci ba ɗaɗin da fa yake ta faruwa a farfajiyan kiyama gaba ɗaya ta ƙare ne yanzu an tafi majalisar annabi Wanzan allah shi ake son a roƙa ya je ya roƙo allah shi kuma mun gano wannan da kyau kenan in ka sake kana cikin wannan al'umma ba kai abin arzikin da za ka dace kana tare da annabi ba ka yi asara mun gano wannan da kyau ko saboda mu musulmi mu ne za mu buga kirji mu ce mu ke da uwa a murhu to ko ba zai mu ci tuwo mu gaya ba cin da manzon Allah ne zai je ya roko kuna tsammanin za a raba ba mu ma Allah za a raba ba ka in kana shirka in kana bid'a in kana bin miyagun al'adu da bin son zuciya da fasikanci da duk abin da Allah madaukin sarki yake fushi da shi Allah sai a zo aika san baka ko kuma a kasa a san ma amma kuma kafin ka ci a ce sai ka je ka ɗanɗan wuta sannan daga baya ka fito wa zai so haka iza kowa zo mutumin kirki mala ce tambihun jama'a ga wani faɗakarwa dangane da al'amarin da muka karanta a baya domin sanda al'umma muka ji sun tafi wajen annabi isa wajen maganin neman ceto annabi isa ya ce kai kai kai kai walakin ito muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ni ba zan iya ba sai dai ku tafi wajen muhammad abdan kada gufira lahu ma ta kaddama min zambihi wa ma ta akhara shine bawan da allah ya gafarta mai zunubin shi gaba da baya shi bai da matsala kwata-kwata domin idan kuka yi waiwaye kuka yi wainin baya e za ku ga ai duk waɗancan annabawa fara tun daga kan annabi adam annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa hattikewa zuwa ga shi annabi isan kowa yana da ɗan guntun abin da yake gudun kar ya je gaban allah a mai tsauni. to shi annabi isa sai ya fito sai ya bayyana ƙararra matsalan cewa ku je wanda bai da tsoron wannan abin shi bai da matsala ku tafi wajen shi walakini ito muhammadan ku tafi wajen manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce abdan bawa ne a kasan nan ka ce annaba bawa ne sai wani ce wai wai wai bawa sai ɗauka kalma ne na cin mutuncin manzan allah la yanzu gashi annabi ne da kanshi annabi isa ya ce abdan kuma allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba tabarakallazi nazzala alfurqana ala gano wannan da kyau ko ba wani dalili in ka bi nasoshin alkur'ani suna da yawan gaske kisa ne ce kuna ce ma annabi bawa na ce karatun ka bai kai izifi uku ba amma muddin ka karanta qul uhiya ilayya ba za ka yi karshe ba sai ka ji an kira annabi da bawa kun gano wani wallan ma kama Allah madauki sarki ya sa dace malai ce ƙalal iyad qala al-qadi iyad rahimahullah al-qadi iyad Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce ikhtalafu fi malamai sun kai sun komo sun ƙara ma junansu ilimi dangane da a wai menene hakikanin fassarar ayan da Allah madaukin sarki ce li ya gafira lakallahu ma ta taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alaika? to menene hakikanin ma'anan ayar aya ta bi cikin sotul fatih faƙila wasu daga cikin malamai suka ce almutaqaddam ma qablan nubuwa abin da ake nufi da zunubin da ake cewa annabi an gafarta mai wanda ya gabata shine zunubin da a sa ran ya aikata kafin a mai da shi manzu don daga haihuwan shi sai dai shekara arba'in sunan shi muhammadu amma daga ran da aka yi mai wahayi a kogon hira sai tashi daga muhammadu zalla sai zama rasulullahi mun gano wannan da kyau ko ana gano wannan misalin da kyau ko shi sa allah maɗaukin sarki cewa ma a ta kumul rasulu fahuzuhu to kaga kenan bai ce wa ma ata kumul muhammad ba kenan daga haihuwan shi sai zama duka amma sai ce an rasul daga sanda ya zama manzo daga nan sannan ana koyi da annabi hatta ga irin ɗabi'u da halaye wanda ya ɗabi'antu da su tun kafin nubuwa saboda allah maɗaukin sarki bai sa annabi ya yi wani abu banza ba inda da ka san wannan shine da a ce yana da wata ɗabi'a abin tar da ita to da ka ji san da ake mai gori da sun sa wannan a ciki sun ce mashi sha'iri sun ce mashi majnuni sun ce a'a yu'allimuhu bashar ba abin da basu faɗi ba har annabi yana tafiya cikin gari za ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr innaka la majnun ba abin da su gaya mashi amma da a ce a jahiliya yayi ɗabi'a na shaye shaye sai sun goranta mai da wannan ko a ce yayi ɗabi'a na bin mata sai sun goranta mai da wannan ko a ce yana bin maroka yana zuwa kallon kwallo sai an goranta mai wannan da duk wani abin da yake na banza ne bai taɓa yi ba shi yasa ba da suka iya so da so ki da ki kafin annabta su kira shi da amin mun gano wannan da kyau ko to kaddara akwai abubuwan da annabi ya yi kafin nubuwa to shine ma ta kaddama min zambi mun gano wannan da kyau ko ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka ambata kenan to shine sai yake cewa wal mutaakhar al isma ba'adaha to zunubin da kuma ake cewa wanda ya jinkirta shine isma da allah maɗaukin sarki ya ba annabi cewa sam da ɗaya baya zunubi jama'a cikin wannan al'umman kaf wanda bai zunubi shine manzan allah kadai amma tun da kan fatimata zahara har kan kowa tun da kan na ali har kan kowa ba wanda yake da mukamin isma kowa ne ne wannan mukami ne na manzan Allah wahadahu la sharika lahu ba wanda yake tarayya da shi ana fahimtar wannan da kyau ku in ko ka ce na al'ai ma'asumi ne sai ka ce au ma'asumi yana laifi ma'asumi yana laifi kun ce umar kafiri ne ko 'yan shi'a sayyidina ali ya dauki yar shi yar fatimatu zahara jikar annabi ummu kulthum ya daura mata aure da hannun shi da sayyidina umar to yin sai ku nema ɗaya daga cikin rami ɗaya ku fada in dai umar kafiri ne to sayyidina ali ya dauki yar shi ya ba kafiri aure kuma qur'ani ya ce wala tunkihul mushrikati hatta wala tankihul mushrikina hatta to kalli waɗannan abubuwan ya aka haka kuma sai na ali ya saba ma aya kenan to ko kuma ku ce a an manta ne sai na umar ai mumini ne a a mumini ne kun ga wannan da kyau ko to kun ga wancan aqida nawa kuma an warware ta in ko yana na kafirin shi to sai na alko ba masumi bane dole ku nemi ɗaya daga cikin ramukan biyu ku fada ɗaya sannan sai na ala zamanin annabi ya je yake neman auren yar abu jahali har annabi ya hau kan mimbar ya ce to in dai dan abu kuhafa ya ai dan abu talib ya dage cewa har sai ya auri wannan yar to ya sauko man yata kuna fahimtar wannan da kyau ku ga ci za a lissafi waɗannan abubuwa allah za ku sha mamaki zan iya kawo guda ɗari yanzu yanzu nan hatta sanda aka yakin jamal sai da sayyidina ali da na sani ya ce da ma a ci ba a yi shi ba ko da an yi shi da ya mutu shekara 20 da suka wuce baya masu mina da na sani kina wannan mukami ne isma manzan allah ne kada yake da ita wakila wasu malaman suka ce ma an sahawin auta a awin an yafe ma annabi abin da ya faru da shi na rabkannuwa ko kuma ya tawili wani abu na faruwa da annabi na musamman abubuwan da suke faruwa a sallah tawili ko misali sanda aka je yakin badar an zo da asara badarin kowa aka nemi shawara sai na abubakar mai kake gani game da waɗannan ya ce to yan uwanmu ne mu kuma da'awa muke yi saboda haka abin da ya kamata kawai a zayyana ma kowa a laifin da ya yi sannan ɗaura mai fansa gwargwadon abin da ake ganin yana da wadatuwa yake samu wanda bai da shi kuma in yana da wani ilimi ya zauna ya karantar da yaran masu ke su kai sai na umar mai shawaran ka ya ce ta ai kawai kowa ya dauki dan shi kai annaba a haɗa maka aƙili da abbas ka yanka su ni aban dan uwana in yanka shi kowa dauki dan uwan shi a nan wajen mu gaya ma Allah da gaske muke sun zo za su yaki Allah ne Allah bai yadda bai ba mu su saboda haka allah ya bamu su ne mu yanka me na san kuɗi aika da su lahira kawai kai alim za ka ce ce ina goyon bayan ka umar amma yadda ka ce a kisan ne akwai sassauci ciki daji za a ɗibo itace kawai a kewaye su da shi kawai a cinna masu wuta su ƙone ka to sai annabi sai ya dakatar da neman shawara daga nan cin da in aka bar kofan a buɗe gaba dai gaba dai allah kaɗai san wani ma aka neme shawara ƙarshen ta makami zai saki kuna fahimta to kawai sai annabi sai ya ce to shikenan su ba da fansa a sake su ne allah maɗaukin sarki ya saukar da aya ya nuna wannan abin shawaran biyun aka so a ɗauka kowa ya kashe nashi mun gano wannan da kyau ko to irin wannan tawilin sannan misali sanda kafin munafukai suka rika zuwa suna cewa a ba hanzari ba za su samu daman zuwa yaƙi ba annabi na cewa su ce ba ku allah ma ya ce wannan aha afallahu anka lima azinta lahu wa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yushina fil ard kuna gano wannan da kyau waƙila suka ce almutaqaddamu zamba adam suka ce wanda ya gabata daga cikin abin da gafarta mu annabi shine zunubin adam kaga wannan ya fi kama da kiristoci shine an an gaji zunubi ko zunubin adamu can na farko an gada wal mutaakhkhar dhanbu ummata shine kuma na ƙarshen shine zunubin al'umman shi yanzu wannan ka ɗauki wannan fassaran kamar yadda kiristoci suke cewa ai gaba ɗaya annabi isa ya zo ne kwashe me zunuban su yayan allah ne yanzu ba su da zunubi kwata-kwata sai ga baƙin tukururin daƙiƙi malam ya ce shi allah ne kun wannan irin wannan ne ta faruwa wani malami yana noma a ƙauyensu sai wani pastor. ana sa shi a gidan rediyon tarayya na kaduna yana tambayoyin addinin kirista dan ƙauyen ne sai ya tadda wannan matashin yana noma wai zai mai wa'azin bushara irin nasu na kafirai da ya zo ya zauna yana mai wa'azi yana mai wa'azi cikin wa'azin sai ya sibal da baka sai ya ce su 'ya'yan allah sai ce ah, fasto yana tambaya kuwa yanzu kai dinnan kai dan allah ne shi kwarai da gaske ya ce ah, to shi da annabi isa fa a ah, shi ma da allah ne ce o oh, annabi isa ma dan allah ne ce e kai ma dan allah ne ce e amma annabi isa girme ka ya ce a ah, kwarai da gaske shekarun ma da yawa ya ce ok to ashe kai kanin allah ne kenan kun gano wannan da kyau cin da annabi isa dan allah ne kuma sun ce shi menene allah ne to kai kuma kai ma dan allah ne haka ne yanzu kai kanin allah ne yake ne da ya girme ka ya tsaye nazari da yake ba ma guje ne a ƙauye ya haɗa maganganun ya ce ashe yaro kana da ilimi mai yawa haka <laughs> ku gano wannan da ke ku shine qur'ani ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli wajen tintibe Allah madaukin sarki ke nuna maka su amma in baka tsaya kaluwar da abin yadda ya kamata ba ku Allah sai sai maka biki su tafi yanzu. Allah ya tsare mana imanin waƙila wasu ka ce alma'ana annahu maghfurun lahu ghairu mu'akhadun law waqa zalika aka ce ai annaba an gafarta mai zunuban shi ne kaf kaddara ma zai yi zunubin Allah ba zai kama shi da laifin ba al hafiz ibn hajar yake cewa wallahi bi hadha al-maqam al-qawl ar-rabi' abin da ya dace mafassaran wannan ko shine wannan magana na hudu cewa annahu maghfurun lahu an gafarta ma annabi fas Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba ko da ma kaddar yayi kuna fahimtar wannan da kyau ko wa amma thalis amma magana na uku da ya ce zunubin adam da zunubin bayi fala ya ta'atta huna ko ma tunanin kawo shi nan ba za a yi ba tsaron isra'iliyat ne wa yastafadu min kawli isa alaihi salam fi na nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haza mala yace abin da zamu ɗiba mu fa'idanti da shi tsaraban da zamu dumbuzo cikin wannan magana na annabi isa dangane da matsayin annabin mu wa min kawli musa alaihi salam da ko maganan da annabi musa ya faɗi dangane da matsayin annabinmu fi ma ta ƙaddama cikin bayanin da ya gabata da ya ce inni kataltu nafsan bigeri nafsin nabi musa ya ce na kashe rai kuma ran nan da na kashe ba wani abin da ran ya yi wanda na kashe shi a kan shi kun gano wannan da ke ku yana nan abin na damun shi a rai shi sa sanda suka tafiya da annabi khidar ya ga ya kama yaro ya murɗe mai kai sai ya tuna shi a garinsa ya taɓa an sa shi gudun hijiran shekara goma shi ne ci a'a a katalta nafsan zakiyatan bigeri nafsin da ji'ta shay'an nukura kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa ku rika duba dilala na aikin da mutum ya yi shin akwai wani abin da ya ja shi ya sa yi maganan da ya yi ko ko babu ana fahimtar wannan da kyau shi sa wannan kisa na annabi khidar da annabi musa yana bayyana maka idan baka san halin da mutum yake ciki a garinsu ko a yankinsu ko a wani waje nasu ba to ka ja baki kai shuru wajen magana da shi har sai in ka zauna da shi ya gaya maka saboda garin garin su annabi khaidar ne annabi musa bai san komai a garin mu yana ta ganin wasu abubuwa suna faruwa kuma an ce ya bari karshe za a mai bayani shi sa annabi ya ce kai mun yi gorin da a ce annabi musa ya yi haƙuri tafiya ta yi tsawo don mu samu ilimi da yawa kun ji mai gidan namu yana neman mai ilimi da yawa shi yasa Allah ya umarce shi da cewa rabbi zidini shi yasa daga ran da ka ce kai malami ne ko sai su rutsa ka da bukatunsu har sai sun kure ka daga ran da kai da kai ɗalibi ne sai su ta karanta da kai sai ka isa Allah ya sa mu dace wa in ya li al yau in Allah ya gafarta man ni wannan laifin nawa a yau hasbi wannan ma ishe ni duk wani mukamin da za a je nemo a je a bukaci a zo a yi mabaye ce tuci ni wallahi ba wannan nake gabana ba dan kurakuran ma da ni nake da fata nake yau ya zama baya bo ba fallasa wannan shine bukata ta ma annallaha qad ghafara lahu bin nassil qur'an ah, tare da cewa ai qur'ani ya gaya mana Allah madaukin sarki ya gafarta mu annabi Musa to amma ba a sanar da shi ba bai sani ba domin ya zama akwai a tafrika baina man waka amin hushe akwai bambanci ma tsakanin wanda ya taba zunubin da har aka zarge shi wa man ya yaqa aslan da wanda ma bai taba yi ba asali su sun taba yi da sun fada kun gano wannan nake ku annabi adam ya ci ishin da aka hana shi annabi ibrahim ya yi maganganu guda uku annabi nuhu ya yi adda an darka ke duniya annabi musa ya murda ko ya noshe wani kafiri annabi isa shi kuma kan katma bauta ake mashi da shi ko manzon Allah lam yaqa minhu shay'un ba abin da ya faru da shi fa inna musa alaihi salam ma'auko wuqu'il maghfira lahu lam yartafi ishfaqahu min al bi zalika ta hada cewa an gafarta ma annabi musa tsoro na Allah madaukin sarki zai iya kama shi da wannan laifin abin da yi to wannan tsoron bai bar zuciyar shi ba wara'a fi nafsi ta kasiran an makamin shafa'a wannan ya sake ganin wane ne na kai matsayin da ni zan je in nemi ceto wajen allah madaukin sarki a wannan ba matsayina ba ne ko dai je wajen wani na wa ma'a wujudi ma sadara minhu bi khilafi nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi zalika kulla in kun lura da waɗannan abubuwan da suka faru gare shi to saɓanin haka ne abin bai taɓa faruwa da annabinmu ba ma wa min thamma ihtajja isa bi annahu sahibu shafa'a to da wannan ne annabi isa kai tsaye fito ya kafa hujja da cewa babu wanda ya dace ya cancanci wannan mukami ne ya je roƙo ceto sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li'annahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara saboda shine wanda Allah madaukin sarki ya gafarta mai zunubin shi zunubin da ya gabata da wanda ma ya jinkirta Bima'ana ma'ana anna Allah akhbara annahu la yu'akhidhu bi dhanbin saboda Allah madaukin sarki ya bashi labari cewa ba zai kama shi da zunubi ba walau waqa'a minhu koda kuma yayi zunubin an saukar mashi an ce kad me kad fatahal inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma shikenan shi an gafarta mai an gaya mai amma Musa da Isa ibrahim da nuhu dukkanin waɗannan annabawa ba samu an bayyana masa wannan bayi kuna gane wannan da kyau ku? wa haza minan nafa'is allati fataha Allahu biha wannan yana daga cikin ilimi mai tsada mai daraja da Allah maɗaukin sarki ya mana fatahin shi fi fatahil bari a cikin fatahul bari mun gano wannan da kyau ku? wani irin ilimi ne da Allah ya fataho mana a cikin fatahul bari falahul hamd lalle godiya ta tabbata ga Allah ta ha al-hafiz rahimahullah bari ku ji misalin wannan misali a ce yanzu a zo takara duk wanda zai tsaya takarar shugaban kasa 2015 wane ne yana ɗara ɗara da kar'ami kar a ji a yi mai kwakwale-kwakwale amma dogo dan na fa shi ya tsoron wani abu ne a shakan kuwa za ka je ka kwakulo ka kwakulo duk abin da wani ya taba rikewa ya rike in kai gwamna ne kana tsoron tsayawa takara ya yi gwamnan nan in kai minista ne ya yi ministan nan ko minista mai tsada ministan mai ministan mai mun gano wannan sannan an tattara kudin amana na ƙasa an miƙa mai bai ci ba mun gano wannan da kyau ko kanawa suka ce ta ci ta gere an gama kankat ya rike mulkin ƙasan nan kuma bai ɗauki ko sisi ba mun gano wannan da kyau ko a wani ɗan ƙaramin motsi ma an ce wai wani ma ya ɓoya ƙarƙashin malfa wajen dala biliyan 48 da wani abu da aka yi ɗan kwaskwari ma aka ce 20 da wani abu shi ko ɗaya bai ɗauka ba wanda aka gani kenan amma wanda ba a gani ba fa mu gano wannan da kyau ku ai ku ne annabi ya ce duk wanda mace ta jagorance sojan shugabanci sun shiga uku amma wannan gwamnatin gaba ɗaya gwamnatin 'yan mata ne banda allah maɗaukin sarki ma ya taimake mu an cire wancan mai filfilan tashi sama amma in ba haka ba inda yake hago arzikin ƙasan wace ce wa za a ba ta aje kuɗin aka sayar ina za ku yi nasara a ba ku yi nasara ba in dai kuɗi zai sa ku zauna lafiya ko wala ba za ku yi nasara ba mun gano wannan da kyau ko kudin kasa da gudanar da kasa yana hannunsa sun tafi gidan biki shi kuma yana nan yana tagumi ya dauki wata ekwal ba haka ya sha to ka gaya man yadda za a zauna lafiya to matsala ne kawai a kasan nan kun fahimci wannan da kyau ku sai dai a ce allah ya kiyaye allah ya kiyaye ba za ku taba gane kan kasan nan ba mun gane wannan da kyau ku allah ya shiryar dum malai ce kawal jami'a afallahu anhu هذا الذي اختاره الحافظ رحمه الله من أن المراد أنه مغفور له غير مؤاخذ أن لو وقع هو الذي لا يترجه عندي غيره bala ya ce cikin maganganu da ibn hajar ya faɗi kaf cewa annabi ko ya yi zunubin ba za a kama shi da wannan zunubi ba wannan shine bayanin da ni ya fi natsuwa a raina wa amma maktarahu ba'aduhun min annal murad ma waqa'a minhu an sahawin wa gaflatin wa ta'wilin maganan da wasu ke cewa a'a ai duk abin da ya faru ga annabi na sahau ko gafala ko tawili shi ake nufi an yafe mashi fafihi fihi nazarun ya ce akwai magana kan wannan maganar An gano wannan da ke ku akwai magana kan wannan maganar la yakhfa abin ba a ɓoye ke ba izla farka hina izin baina huwa baina musa wa gaira in an ɗauki wannan fassaran kenan bai da bambanci da musa da sauran annabawan minal anbiya alaihimus salatu wassalam li'annahum ma yaf'aluna shay'an yukhalafuna fihi muradallahi ta'ala illa an sahawi so duk abin da suka yi wanda ya saba ma umarnin allah ai ai ba da gangar suka yi ba sun yi ne a bisa me a kuskure ne sahawu ne ya same su to shi ma annaba ka ce ai sahawu ne to yanzu mukamin su ɗaya kenan au ta'awilin ko tawili suka yi shi ma ka ko wannan shi ma sai ka ce kenan matsayinsa ɗaya mala ya ce falam yujad alfarqu bainahu wa bainahum sai zama babu bambanci tsakanin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma su hatta yusafu bi annahu ko yuhaqqa lahu an yashfa malai ce to sai a waye gari babu wani dalilin da zai cancantar da annabi ya zama zai ceto kenan da duk abin da ake zargin sun yi shi ma akwai yiwuwan yayi kenan malai ce la'annahu gufira lahu ma kaddam min dhanbihi wa ma akara kama wasafahu isa bi zalika illa bi ma'anar ta kaddama. ya ce wannan abin da isa yake nufi to yana tabbatar da abin da ayan ta sauka a kan shi ne cewa koma yayin to an gafarta mashi ballantana ma bai yi ba fatabassar ma da ce ka sa ido ka fahimci wannan maganan da kyau wallahu ta'ala alhadi ila sawa sabil kuna fahimtar wannan da kyau ku kun je inda yake in mutum ya kawo magana bi ta ka sare ta shi sa kun ga wannan sharhi na ala adam to duk abin da kake nema a ciki ya zo maka da shi sai dai kawai ka karanta in ba ganda ba kun gano wannan da kyau ko shi yasa in Allah ya azurta ka zuwa umara ko aikin haji kakka je ka siyo akwatin aure akwatin aure an yamare suna sayarwa a pizet mun gano wannan ka siyo littafi ne shine babu a kasan nan duk wani abin da ka gani rabu da su ba shine ke gaban ka ba kai ɗalibin ilimi ne littafi zaka zo da shi yanzu ka tambayi mutane a nan wajen ya sunan mai gadin aljanna ya sunan mala'ikan da ke gadin aljanna ba ba e ridwan kana hadisi ko aya da ya ce shi ridwan ne mun gano wannan da kyau ala adam ya ce ba sunan shi ridwan ba sunan shi hazunul janna sunan shi mai gadin aljanna kawai ba inda annabi ya ce ridwan sunan shi ba inda qur'ani ya faɗi kamar mala'ikan mutuwa ne da ake ce mashi a zara'ilu a ina ka gaya maka amma mai gadin wuta sunan shi malik wanadau ya malik liya kazi alaina rabbaka to kaga wannan qur'ani ya faɗa amma duk wanda hadisi bai faɗe shi ba ko Allah ke kafa kafa wajen sa shi suna ina fatan mun gano wani sunan shi mai gadin aljanna dan annabi ya ce in yaje kofan aljanna zai kwankwasa sai mai gadin ya ce da sai ce sai ridwan ya ce <laughs> kaji wata magana kenan ce su da 'yan salafiyan nan da akwai sanabi gaskiya ne amma rashin sanaban nan ne sa kake rayuwa cikin wahala kai ta karere ka je allah maɗaukin sarki ya ce kai mai karya ya sa mala'ikun shi ta dukanka saboda kai makaryaci ne kala anasin radiyallahu anhu kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faya a tuni anas ya ce annabi ya ce sai su zo mini wa fi riwayatin nadar buna anasin an abihi haddathani nabiyullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inni laqa'imun antaziru ummati ta'buru sirat yace ni ina tsaye in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina jiran al'umma nasu taho su ƙetare su ratsi kun ji manzan Allah shi kullum abin da ke damun annabi al'umman shi shi sa ce duk wanda ya samu dama koya take akan wannan al'umman ya tsananta masu ya ce ya Allah ka tsananta mashi annabi zai je kaka gida a gefen sirati jira yake al'umman shi su zo ya tsaya su ya ga kowa ya ƙetare is a ne isa ya ce kwatsam sai ga annabi isa ya zo min faƙala ya muhammad ya ce ya muhammad hazihil anbiya ga taron annabawa nan ƙada adka sun taho suna son ganawa da kai yas'alonaka yas'alona sun zo su yi roƙo ne da tad'awullaha don ka je ka roƙi allah an yi farrik jam'al umam ila haisu ya sha wannan gayyen kiyaman a raba kowa ya fuskanci inda zai ji kaga a waɗancan ruwayen baya da muka karanta cewa aka yi wa annabi isa ya yi wakilce su a wani ruwayan aka ce al'umma su da kansa suka je yanzu a wannan ruwayan an ce annabawan ne suka zo sai suka aiki annabi isa to malam zai zo ya haɗa maka ruwayoyin gaba ɗaya waje ɗaya don in baka san wannan yadda ake haɗa ruwayoyi haka ba ba karanta tawilin muktalafal hadis ba ba karanta mushkilul asar ba baka san yadda ake aikin ba sai ba zale da ke kin hadisan annabi sai zo maka da shubuha sai a waye gari ba ka da yadda ka iya ba za ka iya warware shi ba hatta shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ce ligammin mahun fihi saboda kunci da damuwa da al'umma suke a ciki mala ya ce fa'afadar hazihin riwaya ta ayini mawqifin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina izin kenan wannan ruwaya in mun lura da ita da kyau fa'idan da take ɗaukan mana da shi shine ta bayyana mana sanda za iske annabi a ina yake kuna fahimtar wannan ai duk karatun da muka karanta baya ai ba a gaya mana inda annabi yake ba ashe yana ina ashe yana wajen sirati ne wa an hadha allazi wusifa min kalami ahli al-mawqif kulla yace wannan abin da aka zo mana da bayanin siffan zancen to zance ne na mutanen da suke farfajiyan kiyama baki daya ina fatan mun gano wannan da kyau ya kawo inda nasbi sirati sa tasaqutil kuffar finnar ya yace suka aiko da wannan jawabi bayan da an riga an jajjefa kafirai a cikin wuta kama bayanu bayanuhu qariban kamar yadda muka bayani a baya domin ceton aka ce iri biyu ne sanda za annabi zai je ya nemi ceto to shine sai a kwashi kafirai a jefa su a wuta sai kuma a bris da fasikai da munafukai da muminai da su kuma zuwa ƙara nemo ceto kuma kuna fahimtar wannan da kyau ku kenan muƙamu shafa'a na annabi suna da yawa allah ya sa mu dace wa anna isa alaihi salam huwa alladhi yukhatabu an nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa annabi isa kuma shine wanda zai ma annabi magana wa an anbiya a jami'an yas'alunahu fi zalika su kuma sauran annabawa kaf su ne suka je suka roƙi annabi isa ya roƙo masa annabi shi kuma sai ya je ya bambaki cewa da allah ga abin da suke nema وقد أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في نزول القرآن على سبعة أحرف وفيه وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق يتشي نا جنكرتا داما دا أكبر نأكو sai lokacin da za ta kwaɓe ma al'umma sanda al'umma za su suna kwaɗe suna bukata sannan annabi zai zaro ta ya kawo ta ya ceci mutane ya ce hatta ibrahim alaihi salam hakka kana ibrahim sai ya buƙaci wannan ceton ranar kiyama gano wannan da kyau nan sai ya zo a ce maka manzan allah ya ce kiri da mu zo ka ƙi ba abin da ya dame ka kana take sunnar annabi kai biris ka mutsutsuke abin da manzan Allah ya zo da shi Allah ya alim jama'a kowa ya shiga taitaye shi manzan Allah ba abin wasa ba ne kaga dai annabawa sai sun haɗa duka sannan za su wakilta wanda zai je ya magana da shi a roƙe shi arziki ya je fadan da ba wanda zai iya zuwa sai shi amma kai allah ya taimake kana daga cikin dakaran shi amma ka ka bi shi yadda ya kamata akwai nadama da hasara a cikin wannan harka allah shi yauta. mala ya ce wa waka fi riwayatin ma'abat bunu hilalin fayatuni sai su zo mini faƙolo annabi ya ce ana zuwa min sai in ce ana laha ana laha da mata wuce da mata wuce da ba mun gane wannan da kyau waye kai waye kamanka waye kai asali ya naka waye san daraja ya naka cin da allah ya yabe ka duk wanda ya ƙi kama ya gaba manzan allah duk wanda ya ƙi manzan allah kowaye ya rantse da allah ba mu ba shi ku gano wannan da kyau ko domin duk wanda ka gan shi albarkacin zuwan annabi da wannan addinin ne ya sa ya zama musulmi in ba ka ba da yanzu kana can kana noma da matanka a gona kai ba ma guje ne amma alherin zuwa manzan Allah ce a gasa bihillahul wara fa huwa muznatun Allah ya ma bayi agaji ne ta hanyar turo masa annabi da ya yi sai annabi ya zama in dararen alheri mun gano na kyau ku fada kaula kuffar ce watsi da maganan kafirai da ke cewa a sabar hujunnatu wai hauka ne ya samu annabi fa ma huwa illa min jahannama junnatun shi garkuwa ne da ke hana bayan shiga wuta anzan Allah yau ai ko a gaya ma ko ba a gaya ma ba ya tabbata alfaza zai ce a id nazarin fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wala huwa Ya yace duba ka gani in baka iya duba anan ba to duba a filin kiyama ka duba a id nazarin ƙara duba ƙara duba duba da kyau mun gano wannan da kyau ko fil halki cikin halittun allah kaf ta alam wannan dubiyan da zaka yi zaka san lam sha allah bai irin manzan allah ba sannan wala huwa yunsha'u kuma allah ba zai irin shi ba mun gano wannan da kyau ko manzan allah ai wallahi ba taɓa yin irin manzan allah ba mutumin da ya ce in ta rikice ka zo gidan shi in ka mutu ka bar bashi zai biya in ka bar iyali zai ɗauki nauyinsu duk matsalanka ya tsare maka in ya tuno ka bashi barin sai ka zo in ka taho wajen shi bashi faɗin sai jibi akwai shiga da zai maka wannan in ya tuno ka kawai sai za alheri ya kai ma sannan kuma in ka taho wajen shi bai ci a dan sai jibi ka dawo akwai abin bada baka zai mun gano wannan da kyau ku kyautan annabi ko wallahi ta fi iska ko gulbi yanzu zama mu nan waje ko wanda ke shaƙe iskan wani ka ce wani kusa da Allah shaƙa hankali kana shakatawa